Dami da ke uwar dosa a duk ranar Juma'a karfe bayan la'asar. Littafinmu na farko shine a jami'u mutuni tawhid wal aqida wanda muna cikin littafin kitabut tauhid ko zamu tashi babu ma ja anna ba'd hadhihi al umma ya'budu al awthan haka ne wannan shine darasi na 22 eh wata sace da ɗaya darasi na 22 ko inda na faɗa daidai ne babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan nawa shafi na 40 ne kuma haka ne babin da zai magana akan hadisai da ayoyin da suka zo suke nuni akan cewa lalle wasu sashi na wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alkiyama ba za ta tashi ba sai sun bauta ma gumaka an gane ku sakamakon rashin ilimin addini mala yace wa ƙaulihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ce, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti tagut ko ashe baka gani ba shin ba ka ganin waɗanda aka ba su wani rabo na ilimin littafi suna imani da jibti da tsagut bi ma'ana kaga an aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an saukar da qur'ani tare da shi amma duk da haka wasu sai sun koma bautan abinda suke na gumaka ne a san hakikalin gunkin wani laya za a bashi a ce dogara da ita in ba ta jikin shi yana cikin hatsari ana yi ko ba a yi hmm? a ce dai layin nan ba ta jikinki to rayuwanki na cikin hatsari ko a ce ai dai layin nan tana kusa kasuwa sai kin ture shi kenan kin ganzu dogaran dogaranki ya koma ga laya ya koma ga boka ya bar Allah da ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai makarancin alqur'ani hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shin bana ba ku labarin sakamakon da ya fi wannan sharri ba a wurin Allah shine man la'anahu Allah duk mutumin da Allah ya la'ance shi ya nisanta shi da rahama nisanta mai tsanani wa ba alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhumul irada wal khanazir kuma Allah ya canza halittan su ya mayar da gaskin su suka zama qirada al qirada sune birai wal khanazir da jakuna a eh, aladu al khinzir shine alade khanazir jam'in aladu wa abada tagut kuma suka bauta ma dagut ku rike wannan karatun zai fito mana a cikin fiqhu mun je ku rike wannan gaban zai amfani wurin fahimtar wani bayani da malam zai ban lura ba ma sai yanzu to mun ji ayoyi guda saura na uku ko wa qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wata'ala da yace qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wadanda suka rinjaye suka yi rinjaye kan al'amarinsu sai suka ce da waɗancan da na na alaihim masjida kuma wallahi za mu riƙi ƙaburburansu a matsayin wurin bauta za mu riƙi ƙaburburansu a matsayin wurin bauta ana zuwa wurin bauta a makabarta ko ba a ƙaburbura ko ba a ba ku ga yadda suke mutuwa ba ake gin a cikin gidajensu a ware wuri a ce nan wurin neman tabarruki ne ana yi ko ba a yi a gine shi a sa mai fitullu a sa masa sai a yi mishi ado ana yi <laughs> za mu ji malaka na bi sa'id an karɓi daga bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi sai kun rinka bin hanyar waɗanda suka gabace ku sunna ita ce hanya ta farki za ku rinka bin hanyar wanda suka gabace kun aka ce hanya ba kawai hanyar da ake taka a wuce ba a'a salon rayuwa da shiga da bauta da mu'amala da komai Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hazwal quzzati bil quzza taki bayan taki kuma ku kalla za ku gani a bautan yanzu yanayin bautan da mutane ke yi abubuwan da Allah ya sa mana na bauta sai kaga wanda Allah ya ce a yin baya burge mu sai wanda duniyan arna ke yayi haka ne ko ba ka ba komai. ku mata ne shi yasa kullun ake kwatance da abin da yafi daukar hankalin ku bukukuwan da kuke yi bukukuwan da kuke hatta a ce za a yi wa'azi za a yi walima za a yi kaza za a yi kaza shi ma duk asalan wannan fitsarin ake yin sa duk asalansa ne wani lokaci in kaga an yin ma shine almajirin cikin abin da za a yi mara daraja shine mara darajar mara kaskancin kaji an ce a dai roƙi malamin ne ya zama bayan la'asar ko ita ta sa dai saboda kun san asalin yadda aka tsara wannan aucin din da za a yi karfe kaza ne kar ya ci karo da program din shi wannan wa'azin ba program ba ba program ba ne kuma an zo za a yi wa'azin kana yi yara na maka ihu su waɗanda ya kamata su ji wa'azin duk ba sa shi yasa mu ba mu ma cika amsa wa'azin aure ba ba mu cika amsa shi ba saboda sharuɗɗan mu guda biyu ni dai ni Umar Shehu Zaria duk wanda ta gayyace ni wa'azin aure ta je ta faci a bayan shi Allah ya isa tsakanina da gayyatan da mu a ayoyi da hadisan da na karanta ban yafe ba in dai kin san zaki gayyace ni ki dina ki kaza to kar ki gayyace ni in ko kin boye na zo to ina roƙo Allah ya jarabe ki a wannan auren na faɗa ne don kar ma ku rinka kawo min gayyatan kun san za ku yi gaskiya nike faɗa gaskiya nike gaya muku duk wanda ya ni dai ban yafe ba kuma in na sanin Allah da ba za ni ba sai dai kun akwai maslaha kun ji abu ya muku nauyi ko ya nuna ba mu san darajar addini ba da mun san darajar addini ba za mu ji nauyin shi da mun san hisabi da mutuwa gaskiya ne ba za mu ji wannan maganar tana da nauyi ba saboda mun riga mun fifito na abin da ba shi Allah da manzon sa suka fifita ba shine kawai shine kawai ne kuma ni ban na daɗe ban ga inda mata ke sakarci kamar bukukuwar da kuke yi ke da za a zo wane ne taro mai sisi wata ko ba dan Allah ba sai ta baki gudunmuwa ko don kar a zage ta kuma saboda ke ce sakarya a ranar za a je ɗinka miki kayan da wai moda wai moda bright moda ko wa ce a ɗinka miki wani shegen kayan da daga ranar ba ki ƙarasa shi daga ranar ba ki ƙarasa shi sai dai littafa ba ina nufin wai za ki mutu ba a'a ke da kanki ba za ki kake kan ba fitiran mutunci ne za ki sake sa shi ki shiga jama'a ba dan Allah ƙarya nake muku ko akwai kuskure a bayani na idan akwai ku fada ga kunan ai ga yawan ku duk ga kunan ƙarya ne yake wasu kayan irin kayan waɗannan kada ko hadisin imamu muslim tabbas annabi ya tsine mu tabbas hadisin imamu muslim ku je ku karanta sinfani min ahlin nari su za ki ɗauko ki sa alhalin da ke ce sa hijabi ki je islamiyya ke ce kulle shi carbi a hannunki ga kaunta ga carbi har guda uku har kina da wani da duman munafurci amma rana ɗaya sai ki tsarara ki waje abinki wata hadda azumin alhamis da litini amma da yake ba don Allah bane bai canza mata hali ba in kun ji muna wannan manganin suna zafi mun sa abin da muka sani matsala ce kuma idan mu ba mu gaya muku gaskiya ba to wa zai gaya muku wa zai gaya muku in kun ji karate muku zafi juma'a mai zuwa duk kuwa tsaye ku tafiya yau ni ma sai rufe majalisun huta wallahi shikenan kowa sai je huta dama ne ta kokarin yake cewa kuka ki قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم masjida. وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم والله ذاك بحنيا لتفرك واندسك قباتيكو حذو القذة بالقذة تكي لتكي حتى لو دخلوا حجر ضب حرث إن لا تشقرام تروروا كو دمو لدخلتموه دا كنش قكوما qalu sai sabai suka yi mamaki tunda su abin bai faru a lokacin su ba suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al yahudu wan nasara wai kana nufin a al'umman nan naka sai an samu duk wannan rikicin da muke da yahudawa da nasaran nan muna daga takobi suna kashe sahabbai muna duka suna duka takobi ne tsakaninmu da su sun kashe mana 'yan uwa sun kashe dangi sun kashe sahabbanka yanzu za a samu sa al'umman ka wai su dawo su koma bayan yahudi da nasaran nan da a yau kai suka fasa maka goshi suka karya maka haƙori suka kore ka daga mahaifanka a al'umman ka abun kunya wasu za su bi fa qala faman yace to zuwa in ba su ba duk abin nan da kuka ga ina yi ne annabi an kore ni a mahaifata an kashe min hamza an kashe min mus'ab an zubar min da jini an fasa min goshi yana zuba an karya min haƙori jini ta bakina na je ta'ifa sun jefe da jini har na. ina kokarin tabbatar da addinin nan to akwai wasu da za su zo daga baya su waɗannan kiristoci da yahudawan su za su fi burge su za su bi su Hadithi kuma a farajahu imamul bukhari da muslim suka to ƙarshen inganci kenan Na haka in kina ciki gara ma ki tuba in baki ciki kar ki shiga in baki shiga ba to ki dage kar ki shiga Allah ka shirya da mu wali muslim an karbo daga imam muslim an sauban daga babban sahabi sauban anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah zawali al-ard Allah ya tattare mun kasa gaba dayanta fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudan rana da mafadanta ma'ana naga an tattara mun duniyan gaba ɗaya ganta a idona wa inna ummati kuma lallai al'umma na fa yablugu mulkaha ma zuya li minha wallahi mulkin al'umma na zai mamaye har ya kai iyayen da aka tattare min daga fadin ta addini na zai shiga ko ina wa al-kanzain kuma an bani wasu taskoki guda biyu al-ahmar a cikin taskan guda ɗaya ja ne wal abyad ɗaya kuma fari ne tas wa inni sa'altu rabbi kuma wallahi na ni dinnan na roki ubangiji na li ummati dangane da al'umma na Allah yulikaha bi sanatin bi amma kada ya halaka ta halakawa na bai daya kar Allah ka wani abun da za a shafi al'umma ta kamar yadda aka yi wasu mutanen kamar annabi nuhu kun ga ruwa ya zo ya halaka al'ummarsa kamar annabi nuhu da sauransu yace na roki Allah ta'ala kar ya sa wannan ya faru a cikin al'ummata wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma kada Allah ya dora musu wani maki in ba daga cikin su ba kar ya kawo wani daga waje wanda ba musulmi bai cutar da su ya nakasa su fa yasbiha baydatahum ta yanda zai asalin wato ya haskaka ya abin nan wannan hasken nasu wa inna rabbi qala kuma lalle bayan nayi wannan roko lalle ubangiji na ya ce da ni ya muhammad mu sai mu ce sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya sha yabo ya kai abin a gode maka idza qabaitu Allahu akbar da Allah ku ce. wai fa annabi sallallahu alaihi wa sallam ke isar ma wannan tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro ko amma kun ga ya girmama kira ce ta girmama Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza qabaitu qada'an idan na riga na yanke hukunci nazartar la yuraddu ba wanda ke mai da hukuncin nan a yayin da annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya Allah sa wani daga waje ya zo yi nasara a kansu kenan ko to anan nan gaban ne ya ce ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan na riga na zartar da hukunci layu raddu ba a mai da hukuncin nan hatman ce makaziyya wa inni la'adaituka li ummatika Allah uhlikahum bi sanatin bi amma na farko dai da ka roƙa na karba lallai zan baka ga al'ummarka cewa tabbas ba zan halaka su ba halakawa ta bai ɗaya a ce an waye gari na halaka al'ummarka na shafe su ba su a doron ƙasa ba zan maka haka ba na karɓi wannan wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kuma ba zan sanya musu wani maki ba face daga cikin su fa yasabiha baydatuhum ta yanda ba zai zo ya dishe hasken farin abin da ka zo musu da shi ba walau istama alaihim min ko koda ku a ce makiya za su tarun ma al'ummanka ne min akfariha daga kowane yanki da sassa na duniya su tarun ma al'ummanka ba za su ci nasara gaba ɗaya akan ba hatta ya kuna ba'dhum har sai an wayi gari abinda dai zai faru shine ya kuna ba'dhum yuhliku ba al'ummar taka ce dai sashin su za su rinka hadasa sashi kun gane ko wa yakbi ba'dhum ba'dha sannan kuma sashin sai rinka zubar da jinin sashi ko jiya a zamfara kusan mutum 100 aka ce da 50 an kirgagawa 150 a zamfara 150 kuma haka ne ake neman ta 2027 kila za a fara 1000 a rana kenan hmm. in dai an yi alkawarin za a samar da tsaro a lokacin da ake kwaɗayin mulki da tazarce bai samu ba to lokacin da kuma an san ƙarshe ne tafiya za a kyale mu kuma me zai faru e al'umman mu kenan hmm, al'umman mu masu abun mamaki azu muke magana da wasu manyan mutane bayan gama kuɗi juma su fa in ka je wurin hatta tsofaffin 'yan siyasan ba za ka gan su rijiddigaggu tu irin namu da suka gama siyasan ba su ba su wannan mummunan ƙarshen ko sun gama siyasan suna da influence a cikin mutanen ku ɗauko wancan arna mai karkatacciyar hula ku gani yadda ya caka mu a ƙasan nan gashi nan har yanzu shi ke tasiri da ɗan uwanshi mai karkatacciyar hula yana da ta cewa yana da fada yana da alfarma mu kuma mutanenmu kai za a sa ka kama wani ka ɗaura wani ai ta tara ma ƙasa sai ka gama aikin tsab sai a ce ƙarfin ma an raba shi biyu yanzu kujerar taka akwai ta gida akwai ta waje yanzu akwai na gida akwai na waje duk abin da ya tafi gida ba bakin ka ciki ana nan kuma kai ma sai a sauke ka sai a ɗauko wani duk mutanen associate professor jamilu zare wani ga wani rubutu ya ban sha'awa ya ce wai mutanen da efcc ke ta kamawa 'yan arewan nan namu su 'yan arewa ne kaɗai barayi? ko ko 'yan arewa su ba su iya satan ba ne duk waɗannan da ake kama a ɗaure a ɗaure a hantaran a ce a nemo wani aiwa na aiwa ne wai dan Allah mulkin nan su ‘yan kudu da ake da su ba barawo ko ɗaya cikinsu ne? babu? ba mu zani ba amma da ya kamata a samu amsan tambayan nan mu da yake namun gaulanci ya yawa sai a mai da kai karan farauta a baka a tara maka a tara ma kuɗi a ma alƙawuran makamai ka ci dunduniyan yan uwanka ka wulakanta su da an gama amfani da kai sai a tara gadan sai ka fada sai a nemo wani danyen jinin da za zai amfani da shi a dora alaysa minkum rajulun rashid dan Allah 'yan siyasan arewa mu ba su tunanin goben su ne ba su tunanin ƴaƴan ne za a iya yin Najeriya ba dan arewa ne to ba za ku dawo ku ku nemi mutunci da yanci ba kowa ya zama kawai kaman karan farauta ko a watsa ma kuɗi shikenan sai ka bi taka-taka ana yi da kai shikenan za ka ci mutuncin kowa kai ma ka raka kowa kuma ka zo ka kana siyan su kana siyar da su alhalin shekara takwas ba za ka yi mai inganci a gwamnatin ba ba za a yi da kai ba waye aka yi shekara takwas masu rai da shi duk wanda kuka san shekara takwas masu rai da shi bindi ne bi yake yi bai da tasiri galibi galibi ba tasiri bindi ne rakiya ake har yanzu mutanenmu komai ba mu iya ba komai 'yan siyasan musakar karu 'yan bokonmu ga sunan su ma ɗin da tattabi unna sanana man kala qablakum duk bokon nasu a shirman banza ba kishin arewa ba kishin al'umma haka masu kuɗin a ja dagan a gina arewan babu haka nan wasu malaman su ma an ja su karan farauta bi suke abu biyu na farko kun ga za mu shiga ashirin zulhijja lokacin karɓar addu'a ku sa ‘ya'yan nan naku da basi ma Allah laifi basi ta roƙon mana Allah hatta wannan 2027 ɗin ya Allah ya jalali wal ikram a yanzu lokacin karɓar addu'a ne bayan la'asar ko Allah muna tawassuli da zaman mu a majalisin da muke karanta hadisin annabinka da ayoyinka idan akwai wanda fitina ne a cikin 'yan siyasan nan kafin 2007 ya Allah ka sa a yi jana'izan shi don tsarkin sunayenka ya Allah ka sa mu ga an daga gawon shi ana buga mata national anthem kowa ne ne, kowane ne a kowace jam'iyya yake bala'in ya isa jama'a Allah ba mu da kowa sai kai Allah in zunuban mu ta sa azzalimai suka hau mu. Allah mun tuba a yanzu Allah ka amshi addu'a mu ku sa ƴaƴan ku fitayi ba za mu shiga ranar araba ba aiwa billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun dukufa wallahi za mu da kufa kuma in Allah ya yarda sai Allah ya karba addu'a mu so ku ji ni ku kuma na dawo kan musamman matan unguwan dosan nan ba ku da mutunci bari ma faɗi wannan ƙarara ba ku da kirki ko ba duka bane na yi wanda ba ciki take ba ta fita in kin cire kanki to kin tsira amma dukkan ku sako ne gare ku nan muke karatu aka zo aka gaya mana ana siyan katin zaɓen ku naira dubu biyar biyar a unguwan dosan nan haddan siyasan da ke siya an gaya mana kuma mun bi diddigi tabbas gaskiya ne duk wanda ta yi wannan ta sani masallatanmu asibitocinmu titunanmu wutan lantarkinmu makarantun 'ya'yanmu su kika ci amana kuma Allah ya saka mana a kanki in kin ji kin ji tsoro kin tuba to mun yafe miki yanzu abun da ya saura ki je can ainar e yana nan kin sashi unguwar rimi ki je a canza miki kaki ki zo ki wani amma a zo a tara ku a ba ku sabulu da gishiri a ba ku atamfa ku mata ya kamata ku kai ya kamata ku fara da awan samar da yancin kanku a gidaje ya za a yi dan Allah ku bai ishe ku abun kunya a jihar Kano kasar Hausa mace ta daga dan kamfai akan titi ba yaushe kuka wannan lalacewa yaushe wannan rashin tarbiyyar shigo gidajenku yaushe kuka zama watsatsu irin haka ne mata to da ku Allah ya sa kuna ji ku ɗalibai ne walla irin waɗannan matan ku kula kakku yadda a maida muku da 'ya'yanku haka ɗaya kenan na biyu duk wanda take tayi da yawunku ba da yawunku ba ne in anguwanku take ku gwada mata ku ne ƴan unguwa ku fatattaki 'yar banza in zai yiwu ta je can titi ce ga ta da za ta yi a gane cewa ita ɗin ita ce marasa tarbiyya ba matanmu na musulmi ba Allah ya sa kun ji kyamatan abin da nake so ku ji saboda ƙarshe sai na gama wa'azin na zuwa baku dubu bakwai duk ku tafi can in kun yi haka dai ku sani wallahi ku da Allah Allah ya shirya ku zo mu tafi ina ne ni kai eh وراو البيهقي هنا شافي نبيو شيني نم ورواه البرقاني آه، في صحيحه وزاد من آه، إمام البرقاني يروي تونت عديثاتين إن يرتشل لتافن ذلك آرى لتوا إنما أخاف على أمتي على أمة المذلين shi an samu ƙari a ruwaya shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce abinda nake ji mun tsoro al'umma ta sune shugabannin shugabanni masu fatar da mutane wa idza waqa alaihim as lam yurfa ila yawm al-qiyamah idan ko har mutane suka yi sakaci zalunci ya taho menene waqa waqa alaihim as takobi ya faru a kansu aka samu sun fara daga makami al'umman musulmi na daga makami akan 'yan uwansu lam yurfa ba za a taba dauke wannan daga makamin ba ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama ai mu muka fahimta wannan hadisin ba sahabbai ba tunda su tambaya ma suke yahudi da nasara kaga ba su ma san zai faru ba sai da aka gaya musu to mu ko gashi nan muna gani dan uwanka musulmi zai kama ka ya kuma ce a biya shi kuɗi a kibiya kuma ya sa bindiga ya harba mutum ya lahira to kaga tun wancan lokacin ashe gayi in dai su musulmi suka kuskura suka daga takobi akan junansu to an fara kenan har sai an tashi alkiyama wala taqumu sa'a kuma alkiyaman nan ba za ta tashi ba hatta yalhaqa hayyun har sai wani wanda yake rayayye yana kaidin rayuwa min ummati a cikin al'umma na bil mushrikin sai ya je haɗu da mushrikai an zo wurin ko wa hatta ta'buda fi amun min ummati al har sai an samu wasu yanki na al'umma na suna bauta mu gumaka wa annahu sayakunu fi ummati na salasun. al'umma na dinnan sai an samu wasu makaryata guda talatin za su bayyana kulluhum dukkansu su yaz'umu kowanne ɗayan su yana ra'ayanta yana ikrari annahu nabiyyu shi ma annabi ne malai su san bargaci ya ta faɗa mana ɗaya ma a rigaci kun ya bullo na ce malar raida ku yi da dosa ne mu kam da ya ga cewa shi ba annabi ba ne lokacin wasu yan shi'a ne muka yi rikici da su a nan sm har suka ji ma wasu ciwo a lokacin da bai abu muka tafi wurin dpo shi ne aka zo da suka ji wuta wata ana ba mu wani ma ya fito a daga ya ce annabi ne ba a kaza muka ce to mu ya zo dosa ya ce shi annabi ne <laughs> ai ba zai yiwu ba wargi wuri kam yake samu ai wa ana khataman nabiyyin annab sallallahu alaihi wasallam ce ni ne ce kamakin annabawa duk wanda yazo ce annabi in ba ni ba ƙarya yake la nabiyya ba'di ba wani annabi bayana mu ma mun yarda sallallahu alaihi wasallam wala tazalu qa'ifatun min ummati wa wasu mutane kuma ba za su gushe ba a cikin al'umma na alal haqqi suna tsaye akan gaskiya mansura wanda suke su din suna taimakon gaskiya Allah ka samu a cikin su la yadurruhum man khadalahum baya damun ba damuwansu ba bane dan wani ya tabar da su ya ce baya yi da su ko ya ture su hatta yati Allah hatta amrullah har sai umarnin Allah na nasara ya zo tabaraka wa ta'ala fihi masa'id akwai abubuwan da zamu amfana wannan hadisi kamar haka al'ula na farko tafsiru ayatin nisa fassaran ayan suratul nisa alam tara ila alladhina utu nasiba ثانية النبي تفسير آية ma'ida تفسير سورة ma'ida هل أنبئكم بشر من ذلك كم sai na uku tafsirin ayatul kahfi tafsirin ayan da ta zo a cikin suratul kahfi shine qalul ladina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sai na hudu wa hiya min ummin ahammiha wannan na hudun shi yafi ko muhimmanci fiye da duk abin da muka karanta ma ma'anar imani bil jibt mun fahimci abin da ake nufi da imani da jibti wa tagut da tagut fi hadha al mawdu' a cikin wannan mawdu'i da muka karanta wanda hal huwa itiqadul qalbi shin kudiri ne na zuci aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a ba'dha wa ma'rifati butlaniha ko ko ya shafi asalin wato dacewa da ma'abuta wannan shirka din wanda kuma menene wannan ma'a bugdiha ko tare da kinsa ne can kan ban karanta daidai ba wa ma'rifati butlanha da kuma sanin cewa asalin abin da yake yana bata ma'ana wannan shirka imani da jibti da tsagutin kawai a zuci ne ake kudurcewa ko kuwa a'a dacewa ne da ma'abotan shirkar masu bauta ma abin ka dace kana abu irin nasu da kuma jin zafi da sanin cewa ba daidai ba ne wanda wannan shi ne na biyu alkhamisatu na biyar annal anna al ya arifu na kufrahum ahda sabilan minal muminin su waɗanda suke kafirai da mushirkai suna faɗin cewa lallai kafirai waɗanda suka ya'rifuna kufrahum sun san kafircin su ahda sabilan min almu'minin suna ganin su suka fi samun hanyar da tafi dacewa fiye da mu'minai duk kafir yana ganin shi yafi daidai ba mu'mini ba as-sadisa na shida wa hiya al-maqsud bit-tarjama anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma wannan na shida huwa al-maqsud bit-tarjama shine abun nufi da fassaran abin da ya zo a babin na cewa za a samu sashin mutane da za su bauta ma gumaka kun gane ko fassaran shine anna hadha la budda an yudar fi hadhihi umma lallai ba makawa sai an samu a cikin wannan al'umma sun zo sun bauta ma asalin wato wannan al'umma din kama taqarrara fi hadith abi sa'id kamar yadda a cikin hadisin abi sa'id wanda Imamul bukhari da muslim suka ruwaito as-sabi'atu sai na bakwai at-tasrih ya fito mana a fili mun gane bi huquqiha cewan ai wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai faru tabbas ne ai abin nufi ibadatul awsan bauta ma gumaka fi hadhihi al-umma a cikin wannan al-umma fi fi jumu'in kathira a cikin mutane masu yawa ya riga ya faru ana ma kan yi as-samir na takwas al-ajabul ujab abin da yafi komai ban mamaki shine khuruju man yad'in nubuwa fitowan wanda yayi zai yi da'awan annabtaka mithlul muhtar kaman al muhtar ma'a takallumihi bi shahadatayn tare da cewa fa ya furta kalmar shahada wannan kissa ce mai tsayi wa taslihihi da kuma bayyana a fili annahu min hadhihi al umma cewa yana cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anna ar-rasul haqqun kuma ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne Walƙur'anu, haƙƙun kuma ƙur'ani gaskiya ne Wafihi. kuma a ciki har wayo za mu ƙara fahimta wannan gaba na takwas anna muhammadan khataman nabiyyin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikamake annaba nan iya gama shi ko waji ashe da saura a baya an so mu tsallake saura mu gama to mu je insha Allah وما هذا يصدق في هذا كله مع التبادل الواضح tare da cewa tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kuma ya gaskata cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne amma kuma ma'at tabaddil wadih yake shiyanci hakan kishiyanta wanda yake a sarari shi wancan al-muqtar din kenan wa qad kharaja al-muqtar fi akhir asr as-sahaba kun ji ko ga ina ya shi wannan al-muqtar din da ya da awan cewa shi ma annabi ne ya fito ne a ƙarshen zamanin sahabbai wata bi'ahu fi amun kasira kuma an samu wasu da yawa sun bi shi to ina ga yau da ba habban, kana faɗa ma ana tsine ma malaman ko ba haka bane duk kusan malamin da ke faɗin gaskiya yana shan zagi eh shine hakuri kawai za a yi su malaman sunna so da yawa ba a sanin waye su sai sun kwanta a kabari so da yawa saboda mutane sun yi lalace wanda inda za ka faɗa mutum gaskiya har mai son gaskiyan sai ya yi da gaske yake iya ɗaukanta har mai son gaskiyan a yanzu sai ya yi da gaske ke iya aiki da gaskiya to amma karka damu ka faɗi yadda Allah ya ce a faɗi kawai ka yi haƙuri wanda Allah ya kaddara zai gane zai gane wanda Allah ya kaddara ba zai gane ba kai ka tsira shi kuma daga baya ran da baka nan zai fahimci gaskiya kake kai kuma dama manufarka shine a fahimci gaskiya ba wai dole sai kana raye ko baka raye ba at-tasi'atu sai na tara al-bisharatu labari mai faranta rai shine bishara ko a ce miki albishirin ki ce me ya faru to albisharatu bi anna alhaqqa la yazulu bil kulliyya kama kama zala ma madha lallai gaskiya ba zai taba kasancewa a ce kowa mai gaskiya bane kamar yadda ya gabata balla tazalu alaihi fi eh, menene ta'ifatun sai dai abin da ke da faranta rai shine ba za a taba gushewa ba sai an samu wasu suna kan gaskiya har a tashi alkiyama al'umma ba za ta lalace lalacewa gaba ɗaya da za a ce ba masu gaskiya ba Allah ka sa mu a cikin yan kaɗan ɗin masu gaskiya. al'ashiratu sai na goma al'ayatul uzma aya mafi girma annahum cewa lallai su waɗannan mutanen kirki ɗin wanda za su kasance akan gaskiya ma qillatihim duk da karancin da cewa ba su da yawa amma kuma la yadhurruhum man khazalahum baya damun su don wani ya taɓar da su ya nuna su ba kowa ba ne. ko kila ma an kama su ko an musu sharri ko an ɗaure su a gidan yari duk wannan ba damuwa ba ne. wala man khalafahum ko wani ya saba musu yana ta zagin su wannan ba matsala bane in wani ya zage ka sai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ya zuga gama a sharka ce qala abubakar as-siddiq kowane zakara ya kukan gidansu <laughs> alhadiyata ashara sai na sha ɗaya an na zalika shartu ila yau mun gode ma Allah wannan sharaɗi ne Allah ya sanya cewa lalle za a samu masu gaskiya har a tashi alkiyama duniya ba za ta taɓa lalacewa gaba ɗaya ba har a tashi kiyama da masu gaskiya Allah ka sa muna ciki don tsarkin sunayenka a saniyatu ashara na sha biyu ma fihi min al-ayatil azima da ke ciki na ayoyi manya minha wanda ga ciki ikhbaruhu ya ba da labari bi anna Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ya ba mu labari cewa lalle Allah subhanahu wataala zawa lahul mashariq wal magharib Allah ya tattaro masa mahuda da mafadan rana an tattare mai duniya wa akhbar kuma ya bada labari bi ma'ana zalika da abinda hakan yake nufi fa waqa'a kama khabara sai shi ya bada labari ya faru kamar yanda ya bada labari ai da ma annabi ba zai faɗi ba haka ba mutumin kirki ma bai yi ba na annabi bi khilafil a janubi wa shamal sabanin abinda turawan yammacin duniya Eh, gefansu da yamma da hagunsu suke suke abin nan eh, kudu arewa ne gabas da yamma ko ba gabas da yamma ba ɗayan kudu da arewa wa ikhbaruhu bi annahu utiyal kanzaini kuma mun yadda cewa ya bada labari an bashi taskoki guda biyu wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi kuma mun yadda da labarin da ya na cewa Allah ya karbi addu'ansa li ummatihi wanda ya ma al'ummansa fil ne. a cikin abu wanda yake guda biyu waɗannan abubuwa biyu ɗin za ku iya tunan su wanne ne na farko kada Allah ya halaka masa al'ummarsa gaba ɗaya na biyu shine kar Allah ya kawo ni maki na waje da zai zo ya far musu ya zamto sai dai ya zamto matsalansa a cikin junansu ne wa ikhbaruhu bi annahu muni as-salisa kuma ya nuna mana na ukun dai ba bai samu ba wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayf kuma ya ba mu labari cewa lallai wasu musulmi za su daga ma wasu takobi makami wasu musulmi za su daga makami kan yan uwansu kuma yace idan aka fara har a tashi alkiyama ba za a daina ba sai dai aji ya koma can gobe ya koma can wa annahu la yurfa'u idza kun ji ko kuma ba za a ɗauke wannan ta'addancin na zubar da jini ba matukar ya riga ya faru wa isbaruhu kuma ya da labari da ihlaki ba'dihum ba'da da cewan sashin su zai halaka sashi wa sabi ba'dihum ba'da da kuma zagi da wasu za su rinka yi wa junan su wa khawfihi ala ummatihi da kuma jin tsoronsa da yake ga al'ummansa min al'immatil mudillin gani da shugabanni waɗanda suke masu batar da mutane wa ikhbaruhu bi zuhuri mutanabbiina fi hadhihi umma da kuma labarin da ya bayar na bayyanan mutanabbiina wanda za su yi ƙaryan annabtaka fi hadhihi umma a wannan al'umma wa ikhbaruhu kuma mun fahimci a cikin karatun ya ba mu labari bi baqa'i ta'ifati cewa za a samu wanzuwan wasu mutane wanda Allah yake zai taimake su ko masu taimakon gaskiya wa kullu dukkan wannan abin da muka ji Waga kama Kabara, ya faru kamar da ya bada labari ma anna kulla wahidatin tare da cewa kowane daya minha daga cikin da ya faɗa min abadi ma yakunu fil uqul yana daga cikin da yake nesa a kwakwale irin na sahabbai a lokacin su suna ta ganin kaman abin ya za a iya faru amma da ya faɗa sai suka yadda kuma sai ya faru A salisatu ashara na sha uku na kusa da ƙarshe hasruhul khawf ala ummatihi min al-immati mudallil mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da takaice hasruhu ya iyakance tsoro ala ummatihi dan akan umman samina al'ummatul mudillin akan cewa din da za a je a dawo dai ya zamto zalbata da abin nan din su ya zamto a cikin al'umman sa kar ya zamto daga waje wani ya zo ya tafiyar da addinin gaba daya arabi'atu ashara na 14 at-tanbihu shine lurasarwa da jan hankali ala ma'ana ibadatul awtan akan ma'ana abin da ake nufi da bautan gumaka zamu zo babu ma ja'a fi ko Allah ya taimake mu darasi na ashirin da uku kenan za a tashi, inci na rage mana ɓaraji tara da hadari hadarin nan ba can can bane za mu yi ɗaukar littafi ɗaya to ku zaɓa fiki ko tariku salihin ta tariku salihin ina ka tsaya